وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا رانا الاثنين daren talata wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na unguwar rogo domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kamar yadda muka saba yau insha Allah za mu gabatar da zaman farko a cikin tafsirin suratul ra'd ma zai sake karanto mana ita domin torawa akan bayanin da ya shafi wannan sura mai albarka بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وال ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura mai wannan suna suratul ra'd wanda suratul ra'd shine sunan da aka santa da shi tun a lokacin sahabbai wanda kuma wannan yana nuna haka ake kiranta a lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda ibnu ashur ya faɗa a cikin mukaddimarsa a cikin tafsirinsa kuma an kira ta da suna suratul ra'ad ne saboda akwai munasaba ta wa yusabbihu ra'ad a aya ta 13 wanda idan mun zo zamu ji bayani akan me ake nufi da yusabbihu ra'ad wannan sura an yi sabani akan makkiya ce ko madaniya ce wasu malaman sun ce sura ce makkiya madaniya afwan wasu har sun ma hakaito ijma'i akan haka kamar yadda fakhruddin razi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa wasu kuma malaman sun tafi akan cewa makkiya ce kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma aka hasar albasari ma ya faɗa da sa'id ibn jubair da abba da qatada da kuma da yawa daga cikin malamai masana tafsiri wannan sura suratul ra'd ta sauka a makka kamar da muka faɗa ko a madina ta sauka bayan bayan suratu muhammad ta ce suratu alkital kuma sannan tana da ayoyi arba'in da uku ayoyinta arba'in abubuwan da suka fi fitowa sosai a cikin surar shine bijiro da abin da ya shafi matsalolin tauhidi da kuma wahayi da bayani akan tashin alkiyama ta hanyar kawo abubuwa da Allah ya halitta a duniya da abubuwa na ban al'adabi da na daban mamaki abin da ya shafi duniya da kuma sararin samaniya da tabbatar da cewa Allah da ya yi su tare da girman lamarinsu sanda ya yi su babu su ya kuma farar da su don haka yana da ikon da zai sake maimaita tashin mutane a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim alif lamra. Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne ka san me yake nufi da wannan harafai kamar yadda muka sha faɗa a tasirinmu idan muka zo kalmomi masu irin wannan tsari tilka ayatul kitab Allah ya ce wayannan ayoyi na wannan littafi shine alqur'ani mai girma ai hadhihi ayatul qur'ani ar-rafi'atu sha'an al-aliyatul maratib wato wayannan ayoyi ne na alqur'ani masu girman sha'ani da kuma matsayi da daraja sai ya zama tilka dinnan ishara ce zuwa ga ayoyin da wannan surar ta kunsa wayannan ayoyin da za a ka a cikin wannan sura ayatul kitabi ayoyi ne fa na alqur'ani wallazi unzila min rabbika wallazi unzila ilayka min rabbika kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka alhaqu gaskiya ne qur'anin nan ba wasa bane ba magana ce daga ubangiji subhanahu wata'ala walakin na aksarar nasi la yu'minuna sai dai mafiya yawan mutane ba sa yin imani da abin da aka saukar din saboda su na sai Allah ya ce الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ألا أبن بوتا شيني وندي أوكك سما تارد جرمنتا da nauyinta da kuma abubuwan da suke cikinta amma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta ta tsaya cak bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wasu ginshikai da kuke iya ganin ginshikan ba balle a ce su suke rike da sama kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul luqman khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawna wannan shine fassara ta farko da malamai suka yi cewa ita saman nan Allah ya halicce ta ne ba tare da wani ginshiki ba haka ta tsaya kuma gashi bata faɗo ba alhali abinda aka sani shine duk wani gini in za a yi shi to a dora shi akan ginshiki akan al'amudai waɗanda suke rike da shi to amma sama Allah ya yi ta bi ghairi amadin tarawnaha babu wani ginshiki wanda kuke gani da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan wannan kuma shine kaulin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare shi a cikin al-tabi'ai kuma shine kaulin Qatada da kuma jumhur na malamai kuma shine kaulin da ya fi kusa da daidai wallahu a'lam amma wasu kowa da wanka ce a'a ita saman Allah ya yi ta akan waɗansu ginshikai amma ba kwa ganin ginshika haka ginshikai kala biyu ne pillars kenan akwai visible akwai invisible akwai wanda kuke iya gani suna irin wanda kuka saba a gine-ginen ku na yau da kullum akwai invisible su wanda ba za ku iya ganin su ba to sai Allah ya kore waɗanda za ku iya ganin su khalaqas samawati Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha amma wa khalaqaha bi'amadin la tarawnaha akwai filas ɗin da bakwa kwa iya ganin su to wannan shine masu bincike akan a akan mu'jizar alqur'ani al-ijazul ilmi na alqur'ani miraculous nature of the qur'an suka yi ta shiga wajen bincike akan cewa to ina filas ɗin da Allah ya yi saman wanda ba a gani to a bincikinsa su zaƙulo wannan su zaƙulo wancan su ce gravitational force ne ai su ne filas ɗin da suke riƙe da saman lokacin da za a lalata tsarin lokacin da ubangiji zai canza tsarin ya zama su wannan shi wannan gravitation ɗin zai zama ba shi da tasiri to a lokacin sama rikitowa za ta yi ta don haka Allah ya halitta sama ya ɗaukaka ta bi gairi amadin taraunaha amma akwai amadin la taraunaha wannan fassarar an samu yadda tun a da suka tafi a kanta ibn kasir Allah ya ɗansa da rahama ya ya rinjayar da fassarar farko in cewa babu wani ginshiki da Allah ya gina sama a kai saboda ƙwarewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa hadha huwa al-la'iqu bis-siyaqi wannan ma shi yafi dacewa da yanayin koro zancen wa zahiru min qawlihi wa yumsiku sama a an taƙa 'ala al illa bi idni ai ko a can suratul hajj Allah ya ce kuma Allah ne ya rike sama ya zama ba za ta faɗo kan ƙasa ba ma'ana ba tilas ne suka rike ta ba Allah ne ya rike ta kaga wannan shi ya fi dacewa fa'ala haza ya kunu ƙaunuhu sarauna ta akidan linafi zalika don haka da Allah ya ce sarauna haɗin inda ya ce bi ghairi amadin ma yayi magana ta yi daidai a wajen qur'ani to amma saboda hikima ta qur'ani sai aka ƙara taraunaha domin a ƙara karfafa wani kore cewa an yi ta da wani da wasu ginshikai zuwa ƙarshen abin da ibnu kasir ya faɗa haka Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka ginin sama tare da girmanta da yawan abubuwan da ke ciki amma ba tare da ya yi ta akan wasu ginshikai da kuke gani ba sun mastawa alal arshi sannan allah maɗaukacin sarki ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi ba wai ya daidaita akan al'arshi ne bayan ya ɗaukaka sama ba daga cikin sifofin allah maɗaukacin sarki ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi wanda ya dace da kamalarsa wanda kuma ya dace da yanayinsa na ubangiji wanda abin da ya zama wajibi gare ka kai dan adam shine ka ji ka yadda kuma ka miƙa wuya zuwa ga lafazin da ubangiji ya yi amfani da shi wajen tabbatar da daidaito din nasa tunda idan aka ce daidaito kowa ya san me ake nufi da daidaito a yare kuma Allah yana so ku fahimci daidaiton ne wanda kuma daidaito sifa ce ta kamala to amma ya rage kuma yayi daidaita to sai a jira sai ya faɗa ko jakadansa ya zo da saƙon to shi bai faɗa ya ce ga yadda ya daidaita ba jakadansa ba ko bai zo da ƙarin bayani da sharhi akan cewa ga yadda ya daidaita ba to ya rage sai hankalinmu ko ƙwaƙwalwarmu ya ga zai iya ganewa to mu kuma hankalinmu da ƙwaƙwalwarmu yana iya gane ɗayan uku ne in ma dai ya ga abin da ido saboda haka sai ya gane da abu yake saboda farkon hanyar da kake iya sana abu shine ka gan shi gani na ido don ana cewa gani ya kori ji seeing is believing to zai yi a ga Allah ne a duniya ba zai yi ba da kaga wannan hanya ta gane yadda Allah ya daidaita ta riga ta wuce mu ta mu ganshi da idan mu saboda la tudrikul absa ido ba zai iya ganin Allah ba annabi Musa ma da ya so i ganshi ba a bashi dama ba to sai abu na biyu shine to sai kaga irin sa ta ce baka to tunda baka samu ganin sa ba to yadda kaga wannan haka shi kuma yake shi kuma Allah yana da iri ne yana da tamka wanda za a ce da ganinsa yadda ka ganshi haka yake babu domin da kansa ya tabbatar mana da cewa babu wani abu da ya kama da irin kamar yadda ya faɗa a cikin ayat ta shura shi wato ayat saboda kwarewa ma wajen iya description wajen iya sifanta girman ubangiji sai ta tafi kai tsaye zuwa ga tamkar Allah wacce ita kuma babu ita in reality to sai aka ce tamkar da babu ita ma to ba wani abu da ya kama da ita ai laisa misla mislihi shay'un ba wani abu wanda in ka dauko shi laka ce wannan kuwa da naga abin da aka ce yayi kama da Allah shi kuma wannan yayi kama da irin abin da yayi kama da Allah kaga ba abin da ya kama da Allah bare a samu abin da ya kama da abin da ya kama da Allah babu shi yanzu abu hanya ɗaya ta rage shi ne mu haƙura a gaya mana shi yadda yake to shi Allah ga yadda ya gaya mana ce ya daidaita akan al'adu shi yasa da aka zo wajen Imam Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wani ya zo ya ce masa to yaya ya daidaita akan al'adu Imam Malik ya ce to daidaito din aka faɗa mun gane ne ake nufi da daidaito ko ba aka ba ya ake ake tarifin kalma ne aka ce baka ne ake nufi da alkaza ne ka faɗi mahiyar kalmar ko kuma ka faɗi kishiyarta ko ba haka bane ba yanzu na ce maka me yasa sai ka ce kishiyar ƙasa ko ba haka bane ba to dan an da an ce daidaito kai ka san daidaito kishiyar matsuwa ne ko ba haka bane ba kishiyar matsuwa ne to amma mun san cewa hatta a abubuwan da Allah ya halitta ma kowanne haka jingina daidaito zuwa gare shi yana dacewa da yanayin abu Don an ce dan adam ya daidaita to kai ka tunda ka taba ganin dan adam ka san yadda yake daidaita idan aka ce maka bishiya ta daidaita a kan karanta to ka san yadda bishiya take daidaita saboda ka taba ganin bishiya amma yanzu na ce maka aljani ya daidaita baka taba ganin aljani ba bal sai dai kawai kai ta hararo wasu abubuwa a cikin zuciyarka abinda duk baka taba ganin sa ba to ba za ka samu clear picture ta sa ba sai dai in ka irin ta ko kuma a kwatanta maka yadda yake na sha ba da misali na ce yanzu da za a zo a ce maka an ga wani wata ƙatosuwar tururuwa wata duk duniya ba a taɓa samun tururuwa katuwa irin ta ba kan a gama zancen ka gama kirga do girmanta ta dai san ba ta yi akuya ba ko za ta yi saboda ka san duk inda tururuwa take dai gejinta ba irin wannan yanayin ba saboda ka san ta shi yasa take iya hararo ta in an ce baka an ga wani ɗan mitsitsin raƙumin da duk duniya ba raƙumi ƙarami kamar sa to kai dai ka san dai ya fi kaza duk inda za a sifanta shi saboda kasan san raƙumi za ka iya ba shi in wani zai ce maka aiko raƙumin nan saboda tsabagen ƙanƙantarsa, har ta cikin kwalaba ya wuce za ka ce ƙarya ne raƙumi ba zai wuce ta kwalaba saboda ka riga ka san ya raƙumi yake ko da dai exactly baka san ƙanƙantar a wani size ba ne tsawonsa ɗin ka sani ba da faɗinsa amma dai duk inda yake kasan akwai inda ba zai huce ba ko ba haka ba ne to shi Allah baka taɓa ganinsa ba baka taɓa ganin wanda ya taɓa ganinsa ba ballantana a baka exactly surarsa da hai'arsa babu kawai ka tsaya a iya abin da shi da kansa ya gaya maka ba ma laifin su alistuwa o ma'alum mu dai daidaito mun san kalmar daidaito saboda ka ba za mu canja ta da wata kalmar ba wal kaifu majhul amma in ka ce mana to kamar yaya ya daidaita to wannan ne bamu sani ba tunda ba a gaya mana a cikin Qur'ani ba mu samu a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi to ya zami ma yadda sai ce wal imani bihi wajib dole kai imani ma tunda gashi nan tilka ayatul kitabi tilka ayatul kitab wannan ayoyi ne na Qur'ani Allah ya saukar da su da gaskiya dole ka yadda to ma ci gaba da tambayar yaya abin yake ce wasu su'alu an bid'a kuma wannan wata sabuwar bid'a ce wai abu ana tambayar wai sai an sanya Allah ya daidaita sannan ya ce wannan kuma mutumin ina ganin sa dan bid'a ne a fita da shi aka dauke shi aka fitar shi daga majalisar Imam Malik shi yasa al-Imam Ibn Battah da kuma al-Imam al-Imam Al-Lalaka'i Abul Qasim Ibatu Allah al tabari Al-Lalaka'i da sauran malamai na sunna suka nakalto daga talab cewa irin waɗannan ayoyin na sifar ubangiji idan ka ji su kawai amin ruha kama ja'at ku karanta su ku ce su ku fahimce su kamar yadda suke bila kai ba tare da kuna ƙoƙarin sai kun yi fashin baki akan sai kun gane hakikanin yadda Allah yake ba haka in ya daidaita sai ka gane yaya daidaitan yake a yasa malaman tauhidi suke cewa al-ajzu an darki al-idrak idrak idrak an darki al-idrak wal bahsu an kunhi zati Allah ishraq ka kasa riskar hakikanin yadda Allah yake wajen kaifiya wannan shine hakikanin sanin Allah zurfafa kuma wajen binciken ya zatin Allah yake kuma zai kai ka zuwa ga shi yasa ka tsaya kawai direban ka na qur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su taimaka maka wajen ka isa zuwa ga wato wannan mota ko jirgi na qur'ani zai tashi da kai su ne magabata don su suka san annabi sallallahu alaihi wasallam suka san maganganu kuma bid'ar tambaya akan yaya Allah ya isuwa ima daga baya aka same ta asali magabata ba su tattauna akan wannan matsalar saboda su sun fahimce su cikakkiyar fahimta kuma da a ce tana nufin wani abu ba daidaito ba to da ba za a maimaita ta so bakwai a cikin alkur'ani da usulubi ɗaya ba a cikin suratul a'raf ta zo a cikin suratul ra'adi ta zo a cikin suratul hijri ta zo haka Allah ya ta maimaita ta har so bakwai da maganar istiwa'i da kuma ala da kuma al'ash haka a cikin suratul taha to da a ce wani abu ake so mu fahimta ba wannan ba to gaskiya da an raba mana da wani abu to amma eh, kamar mutakallimun a sha'ira da maturidiyya wanda asali kuma jahaniya da mu'tazila duka sun hada akan cewa ba su yadda a ce Allah ya daidaita ba saboda su a ganin su ba zai yiwu suka fito da wayansu tambayoyi wayanda wayannan tambayoyin kuma da ya kamata ba za a yi su ba sai an fara sifanta Allah a zuci tunda misali Allah da baka taba ganin sa ba to kuma me ya kawo ka sai ai daidaito ba zai yiwu ba sai inda kaza da kaza da kaza ashe to sai da kariya cewa to kaza ake nufi sannan ka to shi na Allah ba haka bane sai su ce a to misali kafin ya halitta al'arshin kuma fa a ina yake sai mutum to kai da ka a a'a ba a kan al'arshi ya daidaita ba a ko ina yake to kuma ko ina in ai ita ma waje ne to kafin ita ba kuma faruwa ta to kafin zalunci ko inan kai ma a ina yake kaga an gudu ba tsira ba kenan ce a'a ba zai yi ba in ya zama an ce ya daidaita a kan al'arshi to abin da ake nufi fa kaga dole dai zai zama ai shi al'arshi wani abu ne is an object shi kuma duk abin da yake object dole yana da zai ya zama mata kuma dole yana da nauyi yana da tayi to in kuma ka ce an daidaita dole sai ya zama wanda ya daidaita wanda aka daidaita a kan san ya wanda ya daidaita sai mu ce a iya daidaitan da ka sani na halittu ba na fararu amma na daidaitan Allah yanzu muna magana abin da ba a gaya mana yadda yake bane kuma mu taba ganin sa ba sai mu bar wa mai shi dama Allah ya ce ma utitun min al-ilmi illa qalil kuma wannan ayat din na sifat kamar yadda shekul islam yake faɗa a cikin manzumarsa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na qala siraz al-awwal wa arudduha minana ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu yake cewa duk ayoyin sifa misali anan an yi maganar istiwa'i akwai yadda aka yi maganar fuska akwai inda aka yi maganar auri yau mai al-sakin akwai inda aka yi maganar alkadaman kamar a cikin hadisi sannan akwai inda aka yi maganar dariya akwai inda aka yi maganar mamaki akwai inda aka yi maganar a sakkowa annuzul da sauran wa'annan sifofin gaba ɗaya mu ba mu da shakka akan duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi amma abin kuma mujassima suke akwai wani ana kiransu mujassima wanda su kuma sun samu asali aqida tasu daga yahudu wayanda su kuma suke yi wa Allah biki sai su kwatanta Allah da irin tsarin yadda suke tunanin haka yake in aka zo magana maganar istiwa'i sai su ai ya zauna ya bararraje hamma su kwatanta Allah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira da mutane wannan kuma shi ma kuskure ne yadda wancan yake kuskure shi ma wannan haka zai kai mutum ma zuwa ga shirka kuma jingina wannan zuwa ga salafiya ƙarya ne da kuma zalunci domin za ka ga wa'yansu ban sani ba ko san zuciya ne ko kuma sun yi amfani da maganganu na magauta eh, su shekul islam ibn taimiyya sai su da cewa matafiyar salafiya da kuma alisun sunnati jama'a a wajen fahimtar ayoyin tauhidi na ikirari da imrari sai su zame sai su sifanta su kuma da mujassima wanda ko mujassima daban ibnu batuta a cikin wannan rahalat dinsa ya kawo ta magana kuma wannan magana malamai suka ce wannan magana mujarradin kirkira ne da ƙarya yake cewa wai lokacin da izo dimashq ya ji wani masallaci itarar da wani yana so ya ce ibnu taymiya ne wai yana sharhin hadisin nuzul yana so ya kwatanta musu yadda ubangiji yake sakkowa saman duniya sai yake tattakowa daga kan mimbari yana sauka yana hawa ce yadda kuka ga ina hawan nan haka ina sakko wannan haka ubangiji yake sakkowa kuma wallahi ƙarya ne shekul islam bai taɓa faɗa haka ba shekul islam ma yana yaƙi da wannan tajisimu kuma sai da aka bincika ma san da ya shiga dimash shekul islam yana ɗaure a kurkuku da aka bai tsaganwa da shekul islam wasu sai su dinga ɗaukar irin waɗannan maganganun ba tare da tacewa ba sai su ce wai ai mazhabar ahlus sunnah wal jama'a as-salafiyya wajen mu'amalantar ayoyi na na sifat dinnan wato mazhaba ce mazhaba ce ta ikrari da imrari amma sai su dinga canja mata yanayin sai su ce mazhaba ce ta tajsimi amma mujassima daban suna nan akwai su wayanda kuma abin da suke yi bata sannan kuma akwai mu'attila su kuwa mu'attila su ne wa'anda idan aka zo kan kalmar sai sai a'a mu canja ta ba zai yi mu ba ta wannan ma'anar ba yanzu tun da an ce istawa sai mu ce to me wata kalma ce za ta dace da istawa sai sai istaula sun mastawa al'arshi sai sannan ya mamaye al'arshi domin istawa za ta iya zuwa da ma'anar mamayewa maganar mamayewa kuma a ce ya mallaki abu ya mallaki al'arshi sai su kama kamar sai a ga ma baiti nan na asal qadistawa bishir qadistawa bishirun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi ga bishir nan bishirul mirisi nan istawa ala al-iraqi sai da ake nufi yayi kwankwarin din iraqi ya mallake ta da ka ce suka ce to anan ma ana nufin mustawa al-arshi ya mallaki al-arshi ya mamaye shi to anan a wannan baiti da ake kafa hujja da shi shi kansa baitin an yi saɓani a kansa an rawaito shi da wula. to ala farbi ma cewa ma'anarsa ƙadista wato shi bishirun ɗin wato a yanayinsa zai iya bayuwa a fassara istiwa'insa da ma'ana istila'i amma na ubangiji subhanahu wata'ala ba dalilin da zai sa ka ɓata ma'anar istiwa'i kamar yadda ita istila'i wannan ba dalilin da zai sa ka yaka saboda ka masawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi shi sa shekul isra yake cewa wa halliman na bazal qur'ana wa idza istadalla yaqulu qala al-akhfal yace mamaki ga wanda ya wurgar da ƙur'ani ya ajiye shi a bayansa in zai kawo hujja kuma ke ce wai ya ce akhfal kuma sha'ir ne na to ba ma nasrani ya saba law kana ma ala fardi annahu ala fardi eh, cewa annahu muslim to abin da ya faɗa ɗin kuma bai dace da waƙi ba shi tawili ba a tafiya zuwa gare shi sai in an rasa yadda za a yi a tabbatar da ma'ana ta asali sun mastawa sannan Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitar da ya dace da shi wasa kharar shamsa wal kamara kuma Allah maɗaukacin sarki ya hore muku rana da wata kullum ya jiri li ajalin musamma da watan da ranar kowanne yana gudana a falakinsa li'ajalin musamma zuwa wani lokaci da Allah ya ajiye shi wanda idan wannan lokacin ya zo ita kanta ranar ta daina fitowa ta faɗi sai ta zo za ta fito a ce mata koma sai aka ta fito ta inda take faɗuwa sannan shi ma watan gaba ɗaya tsarinsa zai canja duka za su tsaya shine ajalin musamma ɗin gabanin ranar tashin alkiyama yudabbiru amra Allah shine yake gudanar da al'amura yake jagorantar gudanar da al'amura wannan ranar da watan shi ya tsara su aka ko ba sa bukatar tsena. haka kuma Allah ya ba su cikakken iko na gudanar da aikinsu bisa umarninsa da izininsa sannan duk wani abu da kaga ya tsaya a duniya Allah ne ya tsaye da shi a haka shi yake kula da waɗanda duk suke cikin duniya babu wani wata rai a duniya da Allah ya halicce ta kai ko da sel ne da yake jikin ɗan adam da zai yi wani aiki in Allah bai ba shi umarni ba kuma iya abin da Allah ya ɗiba masa iya abin da zai yi nan daga lokacin zai tsaya da haka ba wanda yake wannan sai Allah shi kaɗai yudabbiru al'am yufassilu al'ayati to Allah dai yana yi muku bayani daki daki na ayoyin da yake saukar muku da wannan ayoyi suna ƙara nuna shi kadai ne yi wayannan halittun kuma yake tsayawa ya kula da su kuma shi kadai tantanta abauta kuma gare shi za a koma la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna ana yin haka ne watakila in kuka ji za ku ƙara sakankancewa ku tabbatar da cewa za ku game da ubangiji na'am وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار تمتعون وهو الذي مد الأرض Allah nan shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya zanto idan kana tafiya a ƙasar ba sama kake yi ba kuma gangarawa ƙasa kake yi ba kuma a shagi ta kake tafiya ba ka jikinka ya karkace a kana tafiya a tsaye duk inda zaka tare da cewa gashi masana sun ce ita wannan kasa ɗin sirkal ce wato a lailaye take kamar ta maula amma duk da haka Allah ya shimfiɗa muku ita yadda za ku iya tafiya za ku tafi ku je duk inda kuke so ku je Allah zai ja'ala kuma al'arda firasha ya muku ita kamar shimfiɗa a shimfiɗa take in kuna tafiya za ku ga tafiya kuke yi wa yadda yadda na Najeriya yake tafiya to wanda yake a can saman northern pole shi kuma za ka ga da sai a ce idan yana northern pole to wanda yake eastern pole al-qutb al-sharqi to da ya kamata ya zama shi a samansa yake wanda kuma yake western pole to ya kamata ya zama shi kuma yana hango wancan a samansa amma sai ka ga ba haka bane yadda kake tafiya su ma haka wa'ancan suke tafiya ba wani wanda yake tafiya a sama wani yana ƙasa shine mazdal arda ya shimfiɗa muku ƙasa waja'ala fiha rawasi kuma Allah ya sanya mata manya-manyan duwatsu wanda su suka danne duniyar suka hana ta ta dinga motsi sun kafe niyyar sun hana ta motsawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa su wannan rawasiya din shani khatim dogaye manya-manyan duwatsu kamar yadda ke cikin suratul mursalat wa anhara kuma Allah ya sanya manya-manyan tekuna da koguna da koramai da tafkuna wanda kuma yake shayar da ku daga wannan tekunan yake tsare ku daga faruwa wasu natural disaster saboda wannan tekunan ake samun evaporation daga wannan tekunan da abubuwa da wanda da za a yi ta gaya maka ma watakila abin sai dai wanda abin ya shafa ne zai ƙara sakankancewa da girman Allah subhanahu ta'ala wa min kulli samarati sannan duk wasu kayan amfanin gona da kuke samu na shukoki da bishiyu da itatuwa ja'ala fiya zawjayn ithnayn Allah maɗaukacin sarki ya halicce su ne nau'i biyu akwai nau'in da shi ne yake barbara akwai kuma nau'in da shi ke ɗaukar ciki duk abin da ka sani akwai hatta a nau'o'i na tsirrai akwai wanda shi aikinsa shi ne karfafa wanda zai samar da 'ya'yan shi amma ba zai samar da 'ya'ya ba saboda jinsin namijin ne ko da ka gan shi jinsi ɗaya akwai wanda sai ya haɗu da wasu ɓangarori nasu sannan kuma sai a samar da abin da ake bukata wannan kuma ba ma a samarar ba a komai kamar yadda ya zo a wata ayar wa min kullin khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wa min kulli shay'in duk abu da ka sani mun yi shi mun yi shi iri biyu ne akwai mace akwai namiji in dai har abin nan yana yaduwa to ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yughshil laylan nahar ubangiji subhanahu wata'ala shine ke shigar da dare ya turo rundunar dare ga baki ɗaya ta zo sai ta shiga cikin rundunar yini sai gaba ɗaya ka ga gaba ɗaya rundunar daren ta tafi rundunar yinin ta tafi kuma yadda Allah yake turo daren yana tahowa ne yadda kasar ruwa yana malala ya silu sayalanin خبر دا الله سبحانه وتعالى کې چې اقن الصلاه لدلو کې شمس اقن الصلاه لدلو کې شمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا الله يا شيخ كتاية دسالة لدلوك الشمس لوكا تندرانا كي زوالي إلى غسق الليل غسق الليل أي سيالان lokacin da yake malalowa kai ka ce daren wani mayaƙi ne ya taho da rundunarsa in ta zo kawai gaba ɗaya sai ta shige cikin rundunar yini gaba ɗaya sai ka nemi yinin karasa ya gama ɓatar da ita yughshil lailan nahara kirar hamza da kisai da kalar kuma yughshil laylan nahara yana ɗauko dare kamar mayaƙi ne sai ya yini sai ka nemi yinin karasa to kuma aka tashi lokacin yinin shi ma sai a ɗauko yinin sai a zo a lulluɓa wa daren sai kuma a nemi daren a rasa shi yasa a cikin san yake cewa yukayyu yukawwiru layla ala an-nahari wa yukawwiru nahar ala al-layl at-takwir shine kamar yadda ake nada rawani shine lafful amama shine at-takwir Allah yana nin yana nannadewa wato duniya da take a lailaye sai a nannada mata dare sai gaba ɗaya ka daina ganin yini an an tashi kuma sai a zo a lulluɓa mata yini sai ka daina ganin dare kenan ba daren ne yake yin kansa ba ba yinin ne yake yin kansa ba Allah ne yake yin su shi yasa inda ya ga dama sai ya mai da duniyar ta zama yini kawai ko in ya ga dama sai ya mai da ita ta zama dare kawai ne Allah ya ce a cikin suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allah qul ara'aytum in ja'ala يسمعون ga anan Allah ce in kuna ganin da Allah zai sanya muku yini ya zama gabaki ɗaya shine za a yi ta yi ila yawon kiyamati akwai wani Allah da zai zo muku da dare wanda za ku dinga samun nutsuwa a cikin sa can kuma inda Allah zai sanya muku yini a dare ya zama sarmadan shi za a yi ta yi zuwa ranar alkiyama akwai wani abun bautan da zai zo muku da dare shi da yini kai wanda shi kuma za ku rayu a cikin sa to akwai abin da ku in lokacin da kuka fi ji akwai lokacin da kuka fi gani can sai aka ce afala tasma'una nan ko aka ce afala tusiruna saboda idan dare yayi ka fi ji sosai yanzu ba kun fi ji lokacin dare ba in yi rana ta kuma kun fi gani to akwai abin da in ka neme shi karasa rasa ta aka a jira sai rana ta yi ashe rana tana da nata akwai kuma abin da sai a ce a yanzu akwai hayaniya bari sai a sai dare ya yi tukuna lokacin ma ko magana za a yi an fi an fi nutuwa ya sa manyan mutane ko mitin za su ga sun fi da daddare to Allah ne ya saka wannan to shi yasa yace yughshil laylan nahara inna fi zalika ayatin lalle a cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa na abubuwan da Allah ya akwai ayoyi da ya tafakkaru لقوم يتفكرون كمثلا عند سكة نعم fil ardi wa fil ardi

ce daga cikin ayoyin da suke ƙara nuni a kan cikar ƙudura ubangiji to wafil ardi qit'un a wannan duniyar da kake gani akwai wa'ansu fulotan da gonakan jawiratun suna kusa da juna amma kasancewarsu kusa da juna kuma ya zama wannan ƙasar abin da ake yi a cikinta daban waccan kuma abin da ake yi a cikinta daban wa yake haka in ba Allah ba shi dai ƙasa ce wuri ɗaya ne mutajawiratun ay mutalasiqatun ba'daha bi ba'd ɗaya tana jikin ɗaya amma insha Allah wannan sai kaji an ce in ka noma abu kaza a wajen nan ba zai yiwu ba saboda yanayin soyal din ga yanayin sa masana kimiyyar kasa za su gaya maka amma wacce in ka noma abu kaza zai yiwu ko kuma wannan a lokaci kaza in kai kaza ba za ka samu ba waccan kuma za ka iya samu ko kuma gari ɗaya Ga shi kusa da kusa amma a ce in kai noma a nan ga irin yanayin abin da za ka fitar ga yanayin shinkafar da za ka fitar da aukinta da yanayin kyanta waccan kuma in kai ga yanayin aukinta da yanayin kyanta sai ka ga akwai bambanci shine ne fil ardi a cikin duniyar nan akwai kitsa'un wani yanki na ƙasa wayansu yankuna na ƙasa yanki yanki mutajawiratun ga su suna kusa da juna amma kuma sun sha bamban a wajen abin da suke bayarwa da kuma amfanin da suke wa mutane wajen nasun ga gonaki min a anadin wa'yansu gonakin na inabai ne wa zar'un da kuma abin da ake shukawa a ƙasa ya fito wa nakhilun da kuma dangin bishiyoyi masu tsayi kamar dabino da kwafa da goruba sinwanun wa'yansu wa'yannan dogayen bishiyoyin sinwanun za ka ga jinsi ɗaya ne kamar tagwaye ne wa sinwanun akwai kuma wa'yansu daban-daban ne species daban-daban ne to amma idan ka zo sinwanun ɗin kamar dabino kaga shi na yana da bambanci da nakhalun an nakhalu shine family na dabino to family da dabino kawai in ka shige shi akwai shi kusan ya kai kala arba'in ko sama da haka amma na fil kuma shine palm tree bishiya wata take babba kamar goruba kamar kwakwa kamar kwakwan manja kamar kijinjiri kamar dabino din da kanta, irin waɗanda suke da dogon yanayin yadda ka gade kiran dabino haka suke su ne na shi yasa za ka ga duk inda ubangiji subhanahu wata'ala zai magana idan dabinan ake nufi shi kadai to za ga inda Allah subhanahu wata'ala yake amfani da kalmar nakhal idan kuma ana nufin gaba ɗaya family din na farm lycophonics ake cewa a wannan scientifically to za ga sai amfani da kalmar annafi kamar anan da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da nakhil haka can a cikin an'am ne yake cewa yumbitu lakum bihi zar'a nakhil zar'a anan ana magana wannan khila da nau'o'i na bishiyoyi ko itatuwa masu tsayi irin su da dino su goruba su kwafa haka can ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa wa min samaratin nakhil wal a'nab wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu saboda ba a iya dabino ake yin giya ba ana yin giya da kwakwa kaman bombi kenan ana yin giya da waɗansu bishiyoyin na nakhil da haka shi sa aka ce wa min samaratin nakhili daga cikin irin bishiyoyin nan masu tsayi ai akwai waɗanda nuna minhu sakaran da su kuke yin giya wuri kan hasana to sai kuma nan wasal ard qita'un mutajawiratun kaga anan ma akai magana annakhil da haka shi annakhil jam'u taksir ne na annakhlu da aka yana magana akan gabaki ɗaya family ɗin amma idan ka ji ubangiji subhanahu wata'ala ya ce annaklu ɗin shi kaɗai a cikin alkur'ani to abinda ake nufi shine de shi dabino din wanda ake ce masa ake ce masa albal ko attamr wanda shi ma kuma kala-kala ne daban-daban wanda mu kaga a iya sanin mu iya dabino da shi ne dabino amma kaga suna da jinsi daban kamar aduwa wannan aduwa da ake amfani da ita ai an san aduwa ko mm. ya kuke ce mata anan ya sunanta da turanci <laughs> ana ce mata balhus sahara desert jet ake cewa ko wani abu mai fa da haka ina jin shi ne balhus sahara dabinan daji haka sunanta yake inda zaka fassara ta da abin da larabci ma ka ce ta mata balhus sahara dabinan jeji da turanci kuma suna ce mata desert jet to ire-iren wa'annan su ma duka jinsin annakal ne to annan in Allah subhanahu wata'ala yana nufin family na tamr na dabino na Det, d-a-t-e e, din nan to za a ga shine za a ce nakal shi kuma ismu jinsin jam'i ne shi an nakal kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin an'am wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an wa huwa allazi da yake ana maganar dabino sosai sai aka ce wa minan nakhli amma daga bishiyar dabino min tsal'iha wata daga hudarta ‘ya'yan in sun tashi fitowa za ga kinwanin jami'a kamar jaka ce a kusa da ku ba ta da nisan da za ku iya tsinkarta kaga ana magana akan fafiya dabino kawai banda goruba banda kwakwa da sauransu to shi yasa zaka ga yawanci in aka zo da nakal din to sai an faɗa maka description din sa dan ka gane da dino ne kamar can Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wan nakhlu wan nakhla kaga nan an nakala sai aka sifarta ta da batikatin saboda dajino ne yake zuwa da wannan sifar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fiha fakihatun wan nakhlu fiha fakihatun فيها فاكهة ونخل والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ذاك سي والنخل ذات الأكمام وند سكي ده كونسو ana maganar dabino ne ba ana maganar raguwar family din bane ba to haka zalika kuma ubangiji subhanahu wataala ce yana magana kamtar kumin jannatin wa uyun كم تركوا من hakuri ba wannan ba wacan wazuru'in wa nakhalin qal'uha habu kaga anan shi ma da aka ce wa nakhalin sai aka sifanta shi da cewa qal'uha habu ƴaƴan nata suna da sauƙin a haɗe don haka in ka tauna ko lubiya ko maga ko sukari ne ko ajuwa ne kowane iri ne in ka saka shi kana tauna sai ka gane maka saukin haɗewa saɓanin wani nau'in ayan itace in ka sa shi a baka in ka tauna ba za ka iya haɗewa ba shine ai balwa habib ai sahalul hazan wanda za ka ji daɗin haɗewa saboda ana magana ne ta ƴaƴan dabino to sai kuma can ayar da muka yi a baya ta cikin da سورة الكافي وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأهدهما a wa أعناج ونخل وحفظناهما بنخل sai Allah yake cewa wafil arzi ƙifa’un a duniyar akwai waɗansu yankuna na ƙasa Mu mutajawiratun gasu kusa da juna amma kuma abin da suke bayarwa ya sha bamban wajen natin ga gonaki min a'nabin gonakin nan na inabi na inabi ne wa zar'un da kuma amfanin gona da ake shukawa a ɗauka wa nakhilun da kuma nau'o'in bishiyoyi dogaye irin su dabino da aduwa da goruba sinwanun wa'yansu dangi ɗaya ne kamar dabino ɗin yanzu idan ka ɗauki dabino akwai dabino lubiya a wannan lubiya din akwai wanda ake cewa rubabe akwai wanda ake cewa maza a iya wannan fasa'il din guda uku kawai kowanne sa da wani in ka ji za ka ji shi da bauni wani kuma za ka ji da zaƙi wani kuma da zaƙi sosai ga shi dai nakhalun ne kuma da ruwa ɗaya ake shayar da shi amma kuma ya sha babban a ɗanɗano ga kuma wanda za a gan shi kamar a bushe a zahiri amma da ka luma haƙorinka sai ka biya shi ke ko ka ashe a cike a jike yake kuma shi ma dabino ne kamar misali ajuwa shi ma jinsin ajuwan iri daban-daban kamar sukari kamar gasunan iri daban-daban so gida ɗaya ne amma ɗakuna daban-daban wa gairu sinwan akwai kuma waɗanda su ma nakhilun ne amma ba 'yan aji ɗaya ba ne kamar yanzu ka ɗau kwakwa da kwakwan manja kaga ita kwakwan manja in ka fasa ta ba ta da ruwa sai kwallo ne a ciki ita kuma waccan kwakwa jauzul hind a abin nan coconut da ake cewa ita kuma in ka fasa ta sai kaga akwai ruwa a cikinta za ka sha ruwan ka ji daɗi sannan kuma in ka ɓamɓare ka tauna wannan ƙwallon tafin ya sha bamban da ƙwallon kwakwan manja sannan in ka ɗau goruba ita ma kuma na ce amma ita kuma goruba tsarin ta yadda an aka in ka gwagwayi jikin kwallon nata abin da yake cikin kwallon kamar gari-gari ne sai ya baje a cikin bakinka kuma sai ka ji tana da bauri kaga goruba da kwakwa da kwakwar manja ghairu sinwan ne amma dabino tsakanin lubiya da rubabe da maga da ajuwa da dan agadas da dan mali da dan kaza su kuma sinwanun ne dukkansu iri ɗaya ne amma kuma sun sha bamban sinwanun wa'yansu 'yan gida ɗaya ne amma ɗakuna daban-daban wa ghairu sinwan wasu kuma ba ma gidansu ɗaya ballantana a zo a yi magana ɗakuna yusqa ma'in wahidin wayancan 'yan gida ɗayan duka fa da ruwa ɗaya ake shayar da su zaka iya shuka su a gonarka kuma ka ba su ruwa ɗaya amma ko ne fitan maka da ɗansa daban wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma duk da haka Allah ya ce sai mu fifita wasu a wajen ɗanɗano su kuwa ‘yan akwai wanda ita ya haka in ba Allah ba babu inna fi zalika la'ayatin lalle a cikin irin wannan tsari na gudanarwa fa akwai ayoyi li qaumin ya'qiluna ga mutane waɗanda suke masu hankali na'am wa in ta'zama fa'adabu in ta'jab to idan za ka أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلى duk bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya amma wannan bai hana masu shirka su yi shirka ba in bayan sun san cewa abubuwan da suke bauta kuma bayan Allah su ba su iya wa'ancan ayyukan da aka faɗa muku Allah ya yi su ba to ai wannan abun mamaki sai Allah ya ce to in ta'ajab in za ka yi mamaki ba wai mamakin ma bautar da suke ba fa ajabun qauluhum to abun mamaki yana cikin faɗin su da suke cewa a idza nawa kunna turaban yanzu haka kawai mun mutu mun zama kasa a inna lafi khalqin jadid kuma za a sake dawo da mu sabuwar halitta bayan wanda ya yi sunfa shi ne ya wa'annan abubuwan kuma ga abubuwan a kusa da su a tattare da su amma sun kasa wata fahimta ya Allah yake cewa ula'ikan ladina kafaru bi rabbihim wa'annan su ne haƙiƙanin wa'anda suka kafirce ubangiji wa ula'ika to kuma wa'annan makomarsu a ran alkiyama al'aghlalu fi a'naqihim su ne wa'anda zaka ga wato kukumi uh, a wuyansu ƙuƙumi wani nau'i ne na abu da ake saurawa mai laifi akwai ƙuƙumi akwai tasari akwai mari wannan duka sun keɓanci mutum akwai da baibayi shi kuma wannan ya keɓanci jakuna akwai akwai taiki ko? me taiki ne abu ke abu taiki ko? a to to wanda ake ɗaurawa a wuya wanda za a sa a wuya shine alghil wanda kuma in aka sa shi a wuyan za a ja mutum da shi wanda kuma za a sa shi a kafa shine mari wanda kuma za a haɗa tsakanin kafa da wuya shine sasari to ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa to su ne za a sanya mutu kukuni a wuyansu a ja su a tafi da su wuta wa ulaika ashabun nar wayannan sune aka yi musu bakan lamba ƴan wuta ne wuta za su hum fiha khaliduna kuma in sun shiga wutar za su dawwama a cikin ta na'am ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن yasta'jilunaka bis-sayyi'ati kuma suna azalzalaka akan ka roka musu a saukar musu da azaba wato suna neman a saukar musu da aya mummuna shine azaba kamar yadda suke cewa Allah in dai wannan sakon naka gaskiya ne to ka saukar mana da ruwa daga wajenka na tsakon kwani da duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi shine fa abin da suke cewa kamar yadda Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' suna neman a saukar musu da azaba yasta'jilu naka bi sayyi'ati qabala alhasanati hasanati a madadin su ce Allah ya shirye su ya dora su akan tafarki wa qad khalat min qablihim almasulat kuma fa kafin halittar su fa an yi waɗansu mutane da almasulatu uquba da azaba gaba gabata min qablihim kafin su an halakar da samudawa an halakar da adawa an halakar da mutanen annabi shu'aibu an halakar da mutanen annabi lutu amma wannan bai sa su dau izina su hankalta ba wa kad khalat min qablihim al-masulat al-masulat anan ya ɗaya daga cikin al qur'an wanda haka kawai da ka ba za ka iya fassara shi ba sai dole ka ji ne malamai suka ce domin ba kalma ce da ake amfani da ita yau da gobe ba al-masulat jam'u masulatun ghurfatun da ake nufi kuma da shi shine ukuba. Ukuba kwatankwacin ukuba da aka yi wa wayansu Allah ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim amma lalle ubangijinka ya kasance hakika ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane ala zulmihim tare da zaluncin su amma ba zai saukar musu da azabar ba kuma in sun tuba kafin su mutu sai ya sai musu wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin hukuba ne idan har yadda yake mutum ya koma zuwa gare shi bai nemi sulhu ba ya tuba ya yafe masa jama'a saboda kurewar lokaci a nan zamu dakata da fata abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana akwai sanarwa cewa yau sha bakwai ga watan Ramadan an samu taimakon marayu na cira atamfa 20 domin tufatar da marayu daga alhaji ne akwai jare Allah ya saka mai da alkhairi sai kuma zagaya wadda 'yan agaji suka yi a harabar sabana bank da unguwar rogo har zuwa jiya 16 ga wata sun samu naira biyu baki daya sanan kuma wani bawan Allah ya ba da taimakon naira dubu biyu ga hidimar marayu Allah ya saka musu da alkhairi baki daya kuma a wannan lokaci muke ƙara nuna jaje da alhinin rashi da duniyar musulunci ta yi na wani babban malami daga cikin malamai na duniya wayanda irinsu da suka yi saura ba su da yawa a shekul allama abu ishaq al-huwaini malami ne ɗan Misira, yana cikin almajiran shek Nasiru din albani wayanda har shi albani da ya rasu shek Nasiru din albani ya ce ya ƙaru da su da yawa wanda sun yi rubuce-rubuce sun yi bincike har sun ci gyaran malamin nasu ma tun da rayuwarsa kuma ya gani ya yadda cewa suna da gaskiya wanda gaba ɗaya ya sadaukar da rayuwarsa wajen hidimar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya kamu da larura aka yanke masa kafa a haka yake tafiya akan akan keken guragu wanda yana da wani mashru'i da ya na tattara gaba ɗaya hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya ba shi damar karasa wannan mashru'in nasa to kusan da za mu iya cewa ya yi aikin da ba a yi irinsa ba kafin yau yau ɗin nan ya rasu wajen la'asar Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya tabbatar da harshensa Allah ya ba shi ikon amsa tambayar mala'iku Allah ya sanya shi a aljanna Allah ya sanya masa gidan da ya fi alkhairi daga gidan da ya bari Allah ubangiji ya haɗa shi da almala'ul Aala, cikin annabawa da shahidai da mursalai da siddiqai da mutane nagari aikin da yayi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ba ta kariya da kuma ƙoƙarin. isar da ita zuwa ga al'ummar duniya Allah ya karɓi aikinsa ubangiji Allah ya ci gaba da amfanar da duniya da ayyukan da ya kusakuran da ya Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya kau da kai da buran kusakuransa Allah ya alkinta bayansa Allah ya haɗa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da manya-manyan malaman hadisi mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allah ubangiji ya karɓi shahadarsa yayi gogayya da rashin lafiya kusa a ƙarshen rayuwarsa a haka ya jure ya yi haƙuri kuma irin wannan ana yi musu kyakkyawan fatan Allah zai sa su a cikin layin shahidai muwa muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici kar Allah ya sa wani abu ya rute mu ya sa mu canja daga kan tsarin bin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghayra dallin wala mudillin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa wattaba'a rida ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين